ke ce ce na ji ana narkaki wallahi baba ai a dukan ma da fere yake min je bai min komai ba ni ko ba abun in tashi in je in kwace ki ba ko ina ƴaƴan banzan su wuke da shi da wannan kamsusi su zo su talauta ni dan karamin yaro hmm? ko dan kin ga dan yi wannan farin gemu gasa ce ƙarya yake gasa ce kawai ina yin gasa da mai gari eh saboda shi ma yana buƙatar sarautar to ƙarya yake wallahi kuma muna raye a nan audu kuri be isa ta ga dama ya je ɗan speaker ya dinga gaya mutanen garin nan ba na son shi ni audu kuri nake so eh akan wace dalili shi nake so kuma shi zan aura ko kuɗi ya baki ne mai gari abin da ya bani ko naira bai bani ni ba so nake ki bani ɗari biyar na cika suwan gobe da shi a to in ba kuɗi ya zo ya same ki ban muna cikin tafiya lafiya lafiya za ki zo ki kama wani magana audu kuri ya yi kaza ya yi kaza ba na son irin wani abin magana Allah ba na so abin da ake yi ne abin arziki zan miki baban baban ki ma zan masa zan nada masa rauni ko ba ki ba sai ko wace zaba billahi yawa saboda kai kuma in kika aure ni duk abin da ake ne yau da kullun zan miki ni da daman audu kuri ki koma ba turin karki ya daki biyo na dan a ce ciwo kika dauka to ba haka ne da shi ba ya ya gaskiya kai hakuri